daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokunsa sai kuma duniyar a yau shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. amma hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ya ce jimhuriyar musulunci iran ba ta da makaman nukiliya jumhuriyar musulunci ta iran ta kaddamar da sabbin ci gaban da ta samu a fasahar nukiliya a ranar makamashin nukiliya ta ƙasa sannan za ku ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya za ta samar da ƙananan cibiyoyin kiwon lafiya har 8,880 a duk faɗin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran rafael gorosi shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta da makaman nukiliya sai dai tana da dukkanin kayan aiki da take bukata da kuma fasahar kera makamin idan tana bukatar yin hakan kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran yana kalto gorosi yana faɗar haka a wata hira da ya yi da tashar talabijin ta argentina a 'yan kwanakin da suka gabata. ya kuma kara da cewa a halin yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ba ta da makaman nukiliya sai dai tana da abin da ake kira sinadarin uranium da aka gasa wanda yawansa zai iya samar da makaman nukiliya guda shidda ko kuma bakwai amma dai ba ta da amma dai ba ta kera makamin ba abin tambaya nan dai ita ce tunda hukumar ta tabbatar da cewa a halin yanzu iran ba ta da makaman nukiliya mai yasa amurka take da hankali kuma take barazanar barazana ga wato barazana ga ita kasa iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya gorosi ya bayyana cewa al'amuran siyasa da kuma takuran da ƙasashen yamma suke wa ƙasan ne yake ruruta rikicin da ke faruwa tsakanin iran da ƙasashen yamma musamman amurka shugaban ya tabbatar da cewa gwamnatin jihunar musulunci ta iran tana ba da haɗin kai da kuma ga, to, ga ma'aikatan hukumar waɗanda suke gudanar da bincike a dukkanin cibiyoyin makamashin nukiliya ta ƙasar gwamnatin ƙasar iran ta ba da sanarwar samun sabbin ci gaba a fagen fasaha da kuma kayakin da suka shafi makamashin nukiliya wanda za a baje kolin su a ranar tara ga watan afrilu na wannan shekarar wato ranar makamashin nukiliya ta ƙasa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya naƙalto mataimakin shugaban ƙasa kuma shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami yana faɗar haka yau lahadi ya kuma ƙara da cewa masana fasahar nukiliya ta ƙasar sun samar da sabbin ci gaba a fagen makamashin nukiliya wanda suka haɗa da magunguna wanda suka yi amfani da sinadarin uranium don samar da su da kuma dai ci gaba a fannonin ilimi da dama duk tare da fasaha da kuma sinadarin uranium ranar makamashin nukiliya ta ƙasa a nan jihunar musulunci ta iran dai ita ce ranar da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar take bayyana irin nasarorin da ta samu da kuma ci gaban da ta samu a fasahar nukiliya da kuma ƙaddamar da abubuwan da ta samar. tare da amfani da wannan fasahar a kowace shekara yanzu yanzu dai jimhuriyar musulunci ta iran ta samar da abubuwa da dama wanda ta yi amfani da sinadarin uranium ko kudai makamashin nukiliya kimani ɗari a cikin ƙasar wanda ya nuna irin ci gaban da ta samu kuma take ƙara samu a wannan fagen shugaban kasar amurka donald trump ya yada wasu hotunan bidiyo wanda ya yi kama da na jirgin yakin ƙasar ne kan kasar yemen inda suka yi ruwan bama-bamai a kan wato mutanen kasar yemen wanda suke bukukuwan sallar idi da ta gabata labarin ya kara da cewa wannan aiki na sojojin amurka yana iya zama laifin yaƙi wanda ana iya gurfanar da gwamnatin ƙasar amurka kan laifukan yaƙin da ta aikata a yaƙi yaƙinta na ƙasashen waje wannan zargin yana cewa ne bayan da sojojin amurka suka fara kaiwa ƙasar yemen hare-hare a cikin watan maris da ya gabata kuma ya zuwa yanzu sun kai mata hare-hare fiye da 200 manufar gwamnatin ƙasar amurka a yakin da take kaiwa mutanen ƙasar yemen da wato raunana ƙasar ta yemen a hare-haren da take kaiwa hamshin ƙasar isra'ila da kuma harba makamai kan jiragen ruwan ƙasashe wato na kasuwanci na hamshin ƙasar isra'ila wanda suke wucewa ta tekun maliya a wani saƙon x daga ƙasar yemen da wani ɗan ƙasar yemen ya mayar wa trump ya ce masa wato taron wata ƙabila ce daga kabilun lardin hudaida na ƙasar yemen kuma suke bukukuwan sallah wanda shugaban ƙasar ko kuma sojojin ƙasar amurka suka kashe a wannan hare-hare masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ware kuɗaɗe don gina ƙananan cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin ƙasar jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto mataimakin shugaban ƙasa alhaji shatima yana faɗar haka a ranar asabar da ta gabata wato a lokacin da yake ƙaddamar da cibiyan yaƙi da cutar daji a cikin asibitin koyarwa na aikin likitanci a asibitin wato OOUTH da ke birnin Shagamu a jihar Oyo. Mataimakin shugaban ƙasar ya ƙara da cewa shirin gina wa'annan ƙananan asibitoci ko kuma cibiyoyin wato kiwon lafiya har 8,880 yana daga cikin babban shirin gwamnati mai ci na kyautata wato cibiyoyin kiwon lafiya a ƙasar gaba ɗaya. Ƙungiyar Hamas wacce take iko da zirin Gaza ta yaba wa ma'aikaciyar kamfanin kayakin lantarki da kuma sadarwa ta Microsoft mai suna Iftihal Abu Sa'ad wacce ta fallasa kamfanin a bikin cika shekaru hamsin da kafa shi a daidai lokacin da daraktan kamfanin mai kula da sashin IA wato ƙirƙirarren fasaha Mustapha Suleiman yake jawabi. tashar talabijin ta press cbn nan ta kara da cewa abu sa'ad ta tilastawa daraktan yanke maganarsa inda ta fara cewa wato inda ta fara bayyana cewa wato yana faɗin abin kunya wanda kamfanin microsoft yake yi a kan hamshin kasar isra'ila musamman inda kamfanin yake amfani da fasaha na ai ƙirƙirarren fasaha a wajen taimakawa hamshiksar isra'ila a yakin da take fafatawa da falasinawa a gaza daga ƙarshe ƙungiyar hamas ta buƙaci sauran masana irin iftihal su yi ƙoƙarin irin wato jaruntanta wajen wa bayyana ko fallasa irin waɗanda suke mutanen da ko kuma kamfanonin da suke da hannu a yakin da ake fafatawa a gaza ya zuwa yanzu dai hamdu kasar isra'ila ta kashe falastina kimani dubu hamsin da ɗari bakwai tun rana bakwai ga wata oktoban shekara ta dubu ashirin da uku masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin ba labarai, shirin nan na kokun duniyar ma yau da kuma muryoyin masu sauraro. don nan kuma muke cewa a kwana lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Amurka ba za ta taɓa zama mai sulhuntawa tsakanin hamshe Isra'ila da Falasɗinawa ba, wanda ni Tahir Amin zan karanta. A daidai lokacin da rikicin gaza ya zama matsala ta ƙasa da ƙasa a halin yanzu da dama daga cikin masana suna ganin gwamnatin amurka wacce ta kasance mai goma bayan hamjiksa isra'ila na asali ba za ta kuma zama mai shiga tsakani don kawo ƙarshen rikici tsakanin falasɗinawa da kuma hamjiksa isra'ila ba dangane da wannan ne shafin wato yanar gizo mai suna alhanadik ya rubuta wani sharhi dangane da yakin na gaza a jiya asabar yana cewa a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta kasance bangare na asali a cikin haddasa matsaloli ga al'ummar falastinu na lokaci mai tsawo ba za ta kuma taɓa zama a lokaci guda mai shiga tsakani don warware wannan matsalar wacce ta zama rikici ta ƙasa da ƙasa ba. saboda kowa ya san cewa wanda ya soma yaƙi ba zai zama mai kuma shiga tsakani don samar da zaman lafiya ba haka ma kamfanin dilancin labaran isna na ƙasar iran ya nakalto cewa donald trump shugaban ƙasar amurka yana son ya zama mai sulhuntawa tsakanin hamshe ƙasar isra'ila da kuma falasɗinawa a rigimar da aka ɗauki shekaru fiye da saba'in ana yin ta kuma gwamnatocin amurka da suka shuɗe har zuwa na yanzu suna goma bayan hamjar Kasar isra'ila a duk wata rikici da ta tashi tsakanin falastinawa da ita kuma idan ba ma gwamnatin ƙasar amurka ba to da a halin yanzu babu hamjar Kasar isra'ila masana sun ƙara cewa gaskiyan al'amarin ita ce a duk lokacin da amurka da Kasar isra'ila suka yi maganan sulhuntawa ko kuma magance matsalar falasɗinawa da kasar isra'ila to sai dai su ƙara rikita al'amarin falasɗinawa ta wani ɓangare ne amma ba za su taɓa gyara ba don haka abin da muke gani a halin yanzu ba bambancinsa da abubuwan da suka faru a baya na tattaunawa a lokacin da ake ruwan wuta a kan falasɗinawa haramcin ƙasar isra'ila tana kisan kiyashi a gaza tana kuma ci gaba da rusa gidajensu da kuma duk wani gini a gaza suna kashe su ta hanyar yunwa duniya tana gani amma kuma a can washington wasu suna maganar wai ana ƙoƙarin ganin yadda za a kawo ƙarshen rikicin wannan ba sabon abu ba ne an sha yin haka a baya na na farko a samar da matsaloli sannan a yi amfani da su don tursasawa bangaren da ke da rauni karɓar sharuɗan da suka tsara tun cikin watan oktoban shekara ta 2023 ne dai hamji ƙasar isra'ila tare da cikakken goma bayan gwamnatin ƙasar amurka ta fara kisan kiyashi a gaza inda take taimaka mata ta ko'ina ta kuɗaɗe makamai da kuma siyasa sannan mafi yawan wa'anda ake kashewa a wannan yaƙin mata da yara ne da suna hamji kasar isra'ila tana kare kanta daga wa'anda ta kira 'yan ta'adda manufarsu a wannan yakin a fili yake wanda kuma shine share gaza gaba ɗaya daga falasinawa don haka labaran da suke fitowa daga birnin washington a cikin 'yan kwanakin da suka gabata na cewa gwamnatin amurka tana ƙoƙarin ganin an warware matsalar falasinawa da isra'ila da gaggawa to wannan wata da sisa ce ta shirin neman wata ƙasa ko kuma dai wurin da za su kwashe falastinawa a gaza su kai su can sana'ar isra'ila ta mamaye zirin gaza gaba ɗaya ta kwace yankin sannan ta gina wa yahudawa da take kawo su daga ƙasashen yamma gidajen da za su zauna a gaza masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, shida ga watan Afrilun shekara ta 2025, wanda ya daidai da takwas ga watan Shawwal na shekara ta shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 31 da suka gabata rana irin ta yau, wato shida ga watan Afrilun shekara ta 1994, aka fara yakin basasa a ƙasar Rwanda a tsakanin kabilun Hutu da Tutsi. a cikin watanni uku 'yan kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi da kuma 'yan kabilar hutu masu goyon bayan 'yan kabilar tutsi kimanin 800 kisan kiyashe hakanan kuma sun yi sanadiyar gudun hijira na wasu mutane fiye da miliyan biyu an sha samun saɓani a tsakanin kabilun guda biyu waɗanda yakan kawo rikici da kashe-kashe a tsakanin su kashi 84 cikin 100 na mutanen ƙasar wanda dai 'yan kabilar hutu ne kuma sun daɗe suna iko da ƙasar amma shekara guda kafin gudanar da zaben shugaban kasa a kasar rwanda aka kabo jirgi wanda yake dauke da shugaban kasa na lokacin dan kabilar hutu wanda ya sanadin mutuwarsa daga wannan lokacin da ko masu tsawon ra'ayi na kabilar hutu suka fara kisan kiyashi kan 'yan kabilar tutse wanda hakan ya jawo yakin basasa mafi muni a tarihin kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 441 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan afrilun shekara ta 1580 kasar portugal ɗaya daga cikin manyan kasashen nahiyar turai mafi karfi a lokacin ta fada a ƙarƙashin ikon kasar spain portugal dai ta kasance a lokacin babbar mai hamayya da kasar spain wajen hankorinsu na mamaye kasashen yankunan asiya afirka da kuma amurka amma sakamakon yadda mutanen kasar portugal suka rika yin hijira suna komawa yankuna da kasar ta mamaye wannan ya sanya kasar ta yi rauni ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki wannan ya sanya spain ta yi amfani da wannan damar inda ta mamaye kasar portugal baki ɗayanta ita kuma a nata bangaren kasar holland sai ta yi ta bi ɗaya bayan ɗaya tana kwace kasashe waɗanda portugal ta mamaye yayin da ita ma spain ta kwace wasu daga cikin kasashen da portugal ɗin take musu mulkin mallaka a cikin yankunan gabashin asiya da kuma latin amurka amma cikin shekara ta 1640 mutanen kasar portugal suka fatattaki spain kuma da karshe dai kasar ta koma hamicin gashin kanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan afrilun shekara ta 1985 aka kifar da gwamnatin shugaban mulkin soja na kasar sudan jafar annumeri bayan da janar sawar sahab ya shirya masa wani juyin mulki da kuma ya hamɓarar da shi shi kuma ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar ta sudan jafar annamiri ya yi mulki na kama karya na tsawon shekaru goma sha shida a sudan sannan kuma ya kasance babban ɗan koren amurka na lokacin an kuma shirya masa juyin mulki sau goma sha biyar amma babu wanda ya nasara sai na karshe daga cikinsu kamar da shi ma ya karɓi yargamar shugabancin ƙasar ta sudan bayan wani juyin mulki wanda ya yi a shekara ta 1969 masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan afrilu na shekara ta 1917 amurka ta shelanta yaƙi a kan ƙasar jamus kuma ta shiga yaƙin duniya na ɗaya a madadin ƙasashen ƙawance kafin wannan lokacin da amurka ta yanke hulɗa ta siyasa da ƙasar jamus sannan kuma tana taimakawa kasashe waɗanda suke kawance domin yaƙi da jamus bayan harin da jiragen sama na yaƙi na ƙasar jamus da kuma jirage na ƙarƙashin ruwa suka kai a kan jiragen ruwa na amurka waɗanda suke ɗauke da kayan agaji zuwa faransa da kuma ingila amurka ta shelanta yaƙi a hukumance akan jamus wannan mataki wanda washington ta ɗauka wanda ya taimaka ma ayyukan soji da kuma ɓangaren tattalin arziki ga ƙasashen ƙawance a dai bangaren kuma ya sanya al'amura sun ƙara dagulewa ƙasar ta jamus da kuma sanya ta a cikin mawuyacin hali da kuma ƙawayenta a yakin duniya na ɗaya a dai bangaren kuma shigar amurka a cikin yakin yana nufin yin watsi da bin salon siyasa na bisa salon takatsantsan inda matakin na amurka ya sanya aka shiga matakin keɓance lamura ga manyan ƙasashen duniya kawai amurka ta sake mimita irin wannan halayya a yakin duniya na biyu sannan kuma ta zama babbar ƙasa a duniya tun daga lokacin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu da irin rawar da amurka ta taka ta fuska soji da ma tallafawa ƙasashen turai ta fuska tattalin arziki hakan ya bata damar ɗora kanta a kansu hakanan kuma har inda yau take ƙasashen turai suna biyayya sau da kafa ga amurka tare da kare manufofinta ido rufe a mataki na ƙasa da ƙasa. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki da yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙirƙirarriyar fasaha da yadda ake amfani da ita a cikin fagage da dama musamman ma dai a yaƙi da ya hada da yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta akan al'ummar falasɗinu da kuma wasu kasashe na wannan yankin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan an samu yaduwar manhajar nan ta babbar yaudara ko karya wacce ake kira da deepfake wacce wani yanki ne na kirkirarriyar fasaha kuma karami sosai wacce ake kira da artificial intelligence ta kuma isa ga hannun mutane a duniya ta hanyar wannan fasahar ta babba yaudara za a iya kwaikwayon sautin mutum da kuma zama ya yi daidai da na mutumin na asali a cikin wato kwarewa ta yadda ko rantsuwa za a iya akan cewa mutumin da ake nufi shine furta waɗannan kalaman da alhali bai furta su ba ta wannan manhajar za ka ga mutumin da bai san zo in kashe ka ba da hausa yana magana da hausar kai kace jakin kano in kuwa an ga dama za a iya sa shi ya yi kowane irin karin haushe daga cikin karin harshen hausa da ake da su sakwatanci ne katsinanci ko kananci to haka yake a cikin kowane yare a duniya ba kuma sauti kadai wannan manhajar take iya bayar da damar a kwaikwaya ba har da wato hotuna a samu tun yana wasu ayyukan da hakikanin gaskiya ba shi ba ne a dalilin haka za a iya jingina mutum abin da bai yi ba ta hanyar sa masa magana a baki a ce ya faɗi abin da bai faɗa ba ko a gan shi yana aikata abin da bai ka aikata ba wannan shine manhajar babbar yaudara deep fake abin da ake yi ta fuskar sauti shine ciwa mutum albasa da bakinsa da fuskar hotuna kuwa ana yin rawa da bazar mutum gabanin wannan manhajar ta yadu sosai a duniya an sha gaskata abinda aka ga wasu mutane suna aikatawa da hakikanin gaskiya ba su ne suka aikata ba wato a farko-farkon bayyanar wannan manhajar mutane sun rika mamaki kuma da gaskata abubuwan da suka gani da dama babban tabbaya da take bujiro da kanta a nan ita ce idan a wannan lokacin fasaha ta kwaikwayon sauti da hoton mutum yana aikata wani abu sun shiga hannun mutanen gari to tun yaushe ta kasance a asirce a hannun waɗanda suka ƙirƙire ta suna amfani da ita ba tare da duniya ta sani ba tabbas sojoji da kuma ƙungiyoyin leƙen asiri su ne a gaba wajen amfani da wannan fasahar na lokaci mai tsawo kuma sun ci moriyarta a wuraren da har yanzu ba a kai ga yaye kallabinsu ba tambaya ta biyu ita ce bayan da suka saki wannan fasahar ta shiga hannun mutanen gari to ya zurfin wacce suke amfani da ita yake a yanzu domin kuwa wanda suka sakarwa mutane bai kai yawan wanda suke rike da shi ba kuma suke ci gaba da amfani da shi nesa da nazariyar nan ta shirya makarkashiya ko makirci a halin da ake ciki a wannan lokacin wannan fasahar bata takaita a hannun amurkawa su kaɗai ba an waye gari ƙasar china ma ta fara gasa da amurka ita ma rashi ana zarginta da cewa ta hanyar wannan fasahar ta iya sarrafa da juya ra'ayoyin mutane a lokacin wato zaɓuka na amurka abinda zai iya ba mu mashiga akan wannan tambaya shine tarihin samar da shi kanshi intanet. a karan farko intanet ya bayyana ne dai a cikin gomiya ta 60 a karnin da ya shuɗe wato a shekara ta 1960 wato wannan gomiyar a karnin da ya wuce a lokacin da intanet ya bayyana ya kuma bayyana ne a matsayin wani shiri na sojan amurka a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin tsaronta shirin ya fara ne da sunan arpanet a ƙarƙashin ƙoƙarin gina hanyar sadarwa wacce babu yadda za a yi ta iya yankewa da za a iya amfani da ita domin haɗa cibiyoyin sojojin amurka da suke aurare daban-daban da kuma cibiyoyin nazari da bincike da jami'o'i masu nazarce-nazarce ya zama na akwai wata hanyar sadarwa a tsakaninsu wacce yaƙi ko wani tashin hankali ko wani rikici ko ɗauke wuta ko wani abu da ya kama da haka ba zai taɓa sa ta yanke ba bayan sanar da wannan shirin an bar shi a tsakanin sojoji da kuma cikin harkar bincike na jami'o'i sai da aka shiga cikin gomiya ta tamanin wato a karnin da ya shuɗe a shekaru na 1980 sannan ne gwamnatin amurka ta bayar da umarnin a fara aiki da intanet a cikin fagagen da ba na soja ba bayan da aka samar da yanar gizo ta cibiyar duniya wato www a shekara ta 1991 sai ya zama na intanet ya shiga hannun mutanen gari wato sai da aka ɗauki shekaru 20 cur sojojin amurka da ƙungiyoyinsu na leƙen asiri suna amfani da wannan manhajar kafin su sakarwa mutanen gari ita to har yanzu ana tambayar cewa mai rage na sirri a hannun sojojin amurkan da ba sakarwa mutane ba yakin ya fasaha ba zai zama wuce gona da iri ko zurfafawa ba idan aka ce fage mai zurfi da ya saura a hannun sojojin amurka da ƙungiyoyinsu na leƙen asiri a wannan fage na ya fasaha wanda ba su sakarwa mutanen gari ba ya ruɓanya wanda suka sake ko kuma ya lullunka shi ma da yawa kuma shakka babu wanda yake a hannun masu abin ya fi wanda ake amfani da shi a yanzu a hannun mutane ƙirƙirar fasaha tana a matsayin fasaha mai fuska biyu wacce ake amfani da ita ta fuskokin soja da kuma farar hula da ta samar da gagarumin sauyi a cikin rayuwar yau da kullum ta bil'adama fagagen da aka jarraba aiki da wannan fasaha a yaƙi su ne yakin da aka yi tsakanin rasha da ukraine wanda hanzu yana ci gaba da kuma yakin da aka yi tsakanin azerbaijan da kuma armenia sannan kuma uwa uba yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take a gaza labanan da kuma syria ga dukkanin alamu haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki lokaci a baya tana amfani da wannan ƙirƙirarriyar fasaha tun gabanin guguwar aksa daga cikin shirye-shiryenta masu alaƙa da wannan fasaha da ita ce ta sanar da su da akwai shirin da ta baiwa sunan gospel sai wani shirin mai sunan lavender sai wani shirin mai sunan where is daddy sai wani shirin mai suna fire factory sai wani shirin mai suna hafsora wannan nesa a lokacin da firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila wato benjamin netanyahu ya kai ziyara a wani sansanin soja ya yi magana a kan cewa haramtacciyar ƙasar tasu ta ci gaba sosai a wannan fage sai dai kuma kamar yadda yake a cikin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan irin ci gaba kamar yadda suka samu a fagage da dama ba dole zamanto ya na su kadai suke da shi ba kamar yadda a farkon wannan shekarar ƙasar china ta fito da wani sabon manhaji na yin magana ko kuma aikewa da saƙonni da yin tambayoyi dangane da abubuwa da suka shafi harkokin yau da kullum da rayuwa ma baki ɗaya wanda yake gogayya da na ƙasar amurka da wasu ƙasashen turai don haka baya nufin cewa za su samu nasara sakakkiya ba ta da ƙaidi ba to za mu dasa aya a nan ne ba don shirin namu ya zo ƙarshe ba muna ɗauke da ci gabansa a fitowa ta gaba da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu ban kwana da kuma na gayyata ku za mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke bamu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babu mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka gaba ki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadan gaya kwanin gwarandam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka wani bangaren Maradi ina musu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni kaina mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobin na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi garkin daura kadoro digaga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya bangaren dam ina gaida eh, nafisa ina gaida a wola gurga sai luwata mai kuren daga mashi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle da nusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji Lotoro eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar Damagari ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami mu gana mamu salisu wanda kira shugaban shugaban na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar Damagari. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan Alhaji Omar ina gaida asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gada audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gada ibrahim garin kasagi shushena ina gada isu madatte sunusi madatte ina gada sani dauda cin waza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa mariya ina gaida mamman shehu shehu da ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alike tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jiha Maradi Gomini dan takwar na birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman za ka tso baka tso mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat ya saka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam alibin kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rira kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da rakaya da abin da akwaran ba har likitan wani samun mashi lullu gona mai foraji da ke sabon mashi Idi dan hajji baksa da hudu banzar ke can dan birni matan gidan shi amurka bura da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alakasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiya sauraro rediyo afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar aribada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isya rabiu ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kado da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawal dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa local government magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta tarayyar nijeriya mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat Ilyasu Yakubu. Sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Abdulmumuni Muhammad Waziri. Sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Yakubu Sanisi garin Duna. Sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Mamman Salisu Dozman. Sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu da ɗan nijar daga fata ke san kwaras tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bashari a jihar ta Magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake ba muke isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai musu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Gatsan burin Muhammad Lawan Dan Kwaro in Tudu Muhammad Lawal Liwe daga nan Halgar Matsin Kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan usaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai aboki nasiru sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasiru jalo garin bushiri ba zan manta da kuma aboki na eh, isa musa turoma daga nahar kwamitin gidigir ba zan manta da umar ariba Bade, badan ba akwai kuma Komar ahmed bajoga Komar ɗuriya asu yakubu digawa kwamar yakubu rigum eh, lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na usman maidala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu farko suna na sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaramin hore nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala shiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga nahal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duka al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi yamai akwai muhammad sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani da wadacin wata sunusu madatai isu madatai tasiri unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da firezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barkaku da wuni barkaku da wannan dare na daren Juma'a wanda kuke ba mu dama mana mun zo ƙarshen mako wanda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasa jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki kan gidan rado iran mai tarin albarka da fatan an yi sallah a fidiri an yi ta lafiya lau da kai da iyalanka da duka abokan aikinka na gidan rado iran mai tarin albarka da farko ina gaida isma mai dala bushiri wanda yake nan garin da magaran akwai mamman lawali dan kwairu wanda yake nan garin da magaran akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magaran akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai Tasu ungo tudu wanda yake nan da magaran akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magaran akwai duka mambobi na masu kira da saurare wanda suke nan garin da magaran ina masu fatan alkhairi kowa da kowa ba manta da kowa ba idan na zo birnin agadas akwai shugaba na masu kira da saurari alkasan ahar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas ne masa fatan alkhairi da da alkasan ma'azu wanda yake nan garin birnin agadas akwai duka mambobi na masu kira da saurari su Elias Crazy wanda suke nan garin agadas da shi da mambobinsa ina masa fatan alkhairi idan na zo babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake nan garin birnin yamai akwai muhammadu dan bari bari wanda yake nan garin yamai akwai malama ah, rahamatu isa to ina mata fatan alkhairi ita ma nan garin birnin yamai rahamatu isa ka ina mata fatan alkhairi nan garin yamai da duka mambobinsu na garin yamai na masu kira da saurari ina mai fatan alkhairi idan na zo birnin maradi akwai malam kabiru na makarantar malam abba assalamu alaikum wa rahmatullah sunana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bangudu ta jihar zamfaran najeriya a zan so biyo ta heran ku bani dama in miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman ma dai iyayena abin alfahari na da ke nan garin gidan gyare da kuma sauran 'yan uwa da abokanan arziki haka kuma ina amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa ta ga shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar zamfara kwamar hassan yan buhu bakin tsohar kasuwa da daukacin membobin wannan kungiya haka kuma ina amfani da wannan dama a miƙa saƙon gaisuwa ta ga ciyaman na zumunta media forum da ke katsina da kuma ciyaman na ribata media forum da ke can duk a garin na katsina haka kuma ina amfani da wannan dama in gaida kai mai gabatar da wannan shiri wato malam hassan barka da sauran dukkanin wani dan uwa mai saurari na a wannan lokaci mai magana awal kabiru gidan gyare daga nan karamar hukumar mulkin bungudun jihar zamfaran najeriya memba na kungiyar masu kira da sauraren rediyo ta afirka na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman an zo karshen mako zan yi amfani da wannan dama in gaishe da yan uwa da abokan arzika musamman da ya gaisuwa ta ta farko ta fada zuwa kai kanka mai gabatar da wannan shiri jagoran wannan tafiya kuka fata na alkhairi da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya yuzina ta musamman zuwa ga kabiru sule tun da gana har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe da na gaishe shi na gaishe da iyalin gidan nashi yuzina ta musamman zuwa ga malam ibrahim shushana garin kasabi fatan alkhairi zuwa gare ka malam ibrahim da fatan an yi a cikin ƙoshin lafiya ta musamman zuwa ga kaduri wa dan mutanen walji alheri allah ya taimaka da fatan an yi a cikin islam kuma an sallah lafiya fatan alkhairi zuwa ga sani da'u alista ga tamburin ta musamman zuwa ga haɗaji mai kwambita ne amma fatan alkhairi zuwa ga hajiya rajina tun daga na birnin saudi arabiya yanzu na ta musamman zuwa ramata isaka tun daga na babban birnin ya mai na mata fata na alkhairi akwai a shekutan sanyar su can birnin agar na mata fata na alkhairi akwai ibrahim gidan kaya dan walho kwankwaran dam jinjina ta musamman zuwa gare ta malam ibrahim gidan kaya fatan alkhairi zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci jinjina ta musamman zuwa gare ta zuwa ga iyalin gidan naka ranka ta sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran mai magana samun haske dan mutan limanci birnin jamhuriyar nijar dangance da shiri na karshen mako na gashe-gashe na gari yan uwa da abokan arziki to matakin farko san barka ina maka fata da dukkan iyalanka da dukkan yan gwagwarmiya da masu da masu wale a wannan radio mai tara albarka a radio jihohar musulunci tehran alhaji aminu baji ina maka fata a nan cikin tashar layin zandar da kanan ka hamisu da sani a nan layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da babana lawan da sauran dukkan abokan aikin ku da kiran layin zandar da layin madawa kalla eh, lin kwace da ka layan madawa layan santar wajen zo gare ka musa sai ganga saurari sani dan jaja alera alakai maka abdullahi tele yalo magana mutunci mai rike dan malam murtala mai gini alera alakai maka garin kaya dan walo idan gudu da atar da sani oke mai da baga da kenan kadro da agada mai gyaran salula da ibrahim mai gyaran salula mai lidar da wata da zuwa a nan kadro tun gaso da wata da zuwa gare ka eh, ibrahim shi da garan kasagi alera alakai maka malam ibrahim mai yanke wula da kenan garin mai gode alera alakai maka illa mai kanti shayi alheri alaka maka don gudu da wata zuwa gare ka alkasin arak da wata zuwa gare ka a daidaita da watan kana cikin goshila cin wasa kabir sule alaka maka da wata an uwa da abokan arziki masu wani radio ramatu isaka ramatu da dukkan dai mata da maza da hajiya rahina da ke nasarawa da dukkan dai sauran mata da maza da ke cikin wannan gida masu saurare ina muku alheri tare da gaisuwa ta karshen mako daga na kusa wani sadan mutane mutane mutane mutane mutane mutane mutane mutane mutane alaikum mutane rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi komin irin ta naka e eh, birnin kwankwaron taki gaisuwa ta musamman zuwa gare ka malam hassan barka amar ka na gaida aisha ta kwansanyar agaris alkasan babuli ma agaris akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga samun eh, samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai malam ali bankula birnin maradi akwai hajar wili malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin maradi akwai iliya mai kantin shayi girkin daura Najeriya akwai Hajiya Rahina ya jihar Nasara da ke can birnin Makka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin mai yadan malam jihar Maradi akwai Ibrahim Shushani dan garin Kasagi akwai Murtala Magini kinan dangumi cikin kasar Mayala akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabila Sule Usman da ke da magana akwai Salisu ta Kasimu to da magana akwai Isiya bakin mai waya bakin kaso taransa da magana akwai Kaduri dan dan hilanin warji ana mishi fata alkhairi zuwa gari shi akwai mai gari iri ne kitamu akwai yau dan kili kitamu akwai shi abu ta gwamnati da ba sa duka akwai mai gida na alhaji korona anguwar mara da akwai matan gidan shi hajiya aisha hajiya amina hajiya ridau akwai alhaji musa na abu mai rera nan kowa sha bakwai da akwai matan gidan shi buzar hausa akwai alhaji malam tsara mai kamiyar ke sabon mashi akwai matan gidan shi amina da mariya da rakayya da amina da naka akwai har da sabar kenan ruggaru da amuran shi na gaida hilla na ruggaru da lula gari da abubuzu da kenan zangon kwankwalma mai gari ne shi ma ina mashi fata na alkhairi zuwa gari shi to muna tare da ku daga naku firanka dan wani wani shi a kwankwaran nan. to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.